ونؤمن به تبارك وتعالى ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الممات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس ويا أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم بارك الله لكم وبارك فيكم ثم إني أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة فإنه ثبت أنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه فهو حسبه ومن فوض امره اليه كفاه ومن اهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم هداه ومن استمسك بسنته فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتصام لها والله سميع عليم ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام الأحبة أرشدني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى أن لكل أمة سلفا ولكل سلف خلفا فمن السلف من لا يعرف إلا دينه ولا يعرف إلا عرضه ولا يعرف إلا آخرته وهموم إخوانه المسلمين ومستقبل دينه وشعبه فعاش حياته وحسن عمله فكان ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وخير الناس أنفعهم للناس وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فصدق عليه قول قوله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن الناس يا عباد الله ومن الناس من لا يعرف ومن السلف من لا يعرف إلا الدنيا وحطامها وزخرفتها والتنافس لليلها فباع من أجلها دينه وشرفه وكرامته وعرضه ومستقبل دينه وأمته فحق عليه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال صلى الله عليه وسلم شركم من طال عمره وساء عمله عباد الله الكرام كما وجد هذا السلفان في هذه السلف في سلف هذه الأمة فهما موجودان أيضا في خلفها والخلف هم نحن بأنفسنا يقول الله تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال تعالى على لسان قوم قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر أموالا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون عباد الله الأحبة لقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيما تحذير عن الركون إلى الركون إلى هذه عن الركون إلى هذه الدنيا الدنية والميل إليها فقال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال قال ابن عبد البر رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم وقال الحسن البصري رحمه الله لكل أمة صنم يعبدونه وصنم هذه الأمة الدينار والدرهم وفي الصحيحين وغيرهما عن عقبة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها فتهلككم فتهلكوا كما أهلك من كان قبلكم وثبت أيضا في الصحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا علمته أحبني الله وأحبني الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب مما عند الناس يحبك الناس صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله لقد صدقت يا رسول الله لقد رأينا ما قلته بأم أعيننا وسمعنا بأغاني بآذاننا ولمسنا ذلك بأيدينا ولا زلنا نصبح ونمسي في هذه الفتنة ما رأيت فتنة المال ما رحمت الفتنة صغيرا ولا كبيرا لا عالما ولا جاهلا لا رجلا ولا امرأة لا غنيا مع غناه ولا فقيرا لا يدع لا بدويا ولا حضريا لا رجل عم ولا غيره فصرنا كما قال الشاعر قوم إذا ما الشر أبدى ناجذيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى اعلموا أنكم مسؤولون أمام الله وأنادي خاصة شباب المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلموا أنهم شباب يمكنهم إحياء هذه الأمة يمكنهم أن يقودوا هذه الأمة إلى الفلاح وإلى التطور وإلى الازدهار فعمل كل أمة على شبابها فالشباب هم أساس هم أساس الأمة فهم أمل الأمة فهم مستقبل الأمة فأما الكهول والشيوخ والصغار فهم ضعفاء الأمة يقول الله تبارك وتعالى وما لكم ألا تقاتلوا في ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فصلى الله تعالى الشيوخ والولدان ضعافا سماهم مستضعفين فجمعهم مع النساء فمستقبل هذه الأمة في شبابها يقول أحد الحكماء من أراد أن يعرف مستقبل قومه فلينظر ماذا يفعل شبابها عباد الله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة ويا شعب هذه الدولة وشبابها ألا يحق لنا أن نشكو ونرجع إلى إلى الله ألا يحق لنا أن نرجع إلى عقولنا والله تعالى يقول فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كيف أغفلنا عقولنا وصرنا ممن قال الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اترون ان تكونوا ممن قال الله تعالى فيهم اترون ان تكونوا ممن يغنيهم المال ويصم آذانهم متى صار متى صرتم متى صرتم أيها الشباب أيها الشباب المسلمون متى صرتم سلعة رخيصة تباع وتشترى ومتى صار أهلك متى صار أهلك وأولادك وبلدك بضاعة لعدوك انصروا إلى الله انفروا يا عباد الله خصاصا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وكونوا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والله يا عباد الله اعلموا أنه من غش أمة محمد فليس منهم ومن لم يهتم بأمر أمة محمد فليس منهم فمن لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه في نار جهنم خالدا فيها نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه بل إنه قريب سميع مجيب للدعوات dukkan godiya ta tabbatar da Allah maɗaukacin sarki muna godewa Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa saboda ya cancanci a masa hakan muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinmu na raunana kamar yadda muke neman gafararsa a matsayinmu na masu zunubai da aikata sako kala-kala muna neman shiryan Allah a matsayin mu na masu ganewa da bauɗewa su kashe hanya saboda fizgan shaitan muna ƙara jaddada imaninmu da dogaro a gare shi muna neman tsari da kariya da mafaka daga Allah ya tsare mu ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu da halayenmu da mu. duk wanda Allah ya shirya da shi fa babu wanda ya sai fadda shi haka nan duk wanda Allah ya batar da shi ba ka taba sama masa masoyin da zai shirya da shi ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sai ba shi da abokin tarayya dukkan mulkin nan da ake mutuwa a kansa ake fa'ita shi a kansa ake shirka a kansa ake kisa a kansa ake zubar da jini a kansa ake halakar da dukiya domin sa dukkan mulkin na Allah ne a hannunsa kuma yake dukkan godiya da iko na Allah ne shi kuma Allah nan a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa kamar yadda nake ce ba ne shugaban mu Muhammadu to bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa zaɓaɓɓen Allah badayansa tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabansa da khalifofin sannan hudu shiryu masu shiryarwa abubakar da umar da usman da ali da tabi'ai da masu biyewa tabi'ai da kyautatawa kai da dukkan wani musulmi mai sunnantuwa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai faɗaka da faɗakarwansa mai umurtuwa da umurninsa mai hannuwa da hannunsa da kyautatawa har zuwa ga ranar da za a mutu har zuwa ga ranar da dukiya da yawan ƴaƴa ba sa amfanan mai su sai wanda ya bewa Allah da tsarkakakkiyar zuciya ta tauhidin da babu shirka a ciki bayan haka ya'yan wana musulmi masu albarka da daraja da kima damunan Allah ya kamu juma'a ta yau ta ɗaya ga watan rabi'ul awwal ta ɗaya da watan uku na kalandar musulunci wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mahaifansa makka zuwa makwancinsa madina wanda sai daidai da tara yau ga watan sha ɗaya na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha takwas taken hudubar mu a yau ita ce wani hadisi yanki hadisin manzon Allah na yanko na gina huduban a kai sallallahu alaihi wa sallam cewa fitinan al'ummansa bala'in al'ummansa musiban al'ummansa abinda aka jarabi al'ummansa da shi yake shi ne kuɗi naira dala yace bala'in al'ummansa da musibarta yana tattare da wannan kan kuɗi a yi kuɗi kawai yanzu sai a karkatar da imanin mutum yanzu sai kuɗi ya karkatar da mutum daga sunna da kau da shi ya mai da shi ɗan bidi'a yanzu kuɗi sai ya karkatar da mutum daga mai tauhidi ya koma musulci mai mu'amala da musulkai yanzu kuɗi sai ya karkatar da mutum ya bar ma addinin ma gaba ɗaya yanzu kuɗi sai su karkatar da mutum ya miƙa mutunci ta ga maƙiyinsa ya miƙa darajanci da tsiranci ya sunkuya ma kafiri kaskantacce wanda ba kawai ne a wajen Allah wa fitnatu ummati almal ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima ya ku mutane ya ku mumunai masu gaskiya a cikin imaninsu ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka yayi wa dukkan abin da kuka mallaka albarka yayi wa rayuwanku albarka ya muku albarka ranar da za ku bar duniyar nan cikin albarka ranar da za ku sauka kaburburan ku cikin albarka ranar da za ku tsaya a gaban mahaliccin ku don hisabi ku tsaya a cikin albarka sannan bayan wannan ina muku wasiya akan wannan mimbari da jin tsoron Allah maɗaukacin sarki jin tsoro na matuƙa na ƙololuwa na iya iyawa shi Allah aka nema ka tsorace shi ba mutum ba ba wani shaiɗani ko aljani ba ko wata halitta shi Allah yake shi kawai za ka tsorata kuma yake in ka tsorace shi ya isan maka komai ya ɗauke maka komai zai maka komai in ji shi Allah ɗin to ina muku wasiya da cewa a ji tsoron shi Allah ɗin mai girma mabuwayi mu zama so wallahi kullum masu ji idan fa aka kira mu amfanin kunne kenan in ka ji kira ka amsa inda alheri a kira shi Allah baya kiran ka zuwa da sharri manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kiran ka zuwa da sharri bai kiran ka zuwa da halaka duk abinda Allah da manzonsa zai kira ka zuwa gare su zuwa ga maslaha ce ta kanka zuwa ga abinda zai amfane ka tun ranar da ka ansa kiran har ranar gobe kiyamar ka to mu zaman sai masu ji wallahi wanda ake kiran su kullum su ce sami'ina wa faina to yahudawa ne Allah ya kawo mana ayoyi masu yawa ba yahude zai ce sami'ina wa afaina kullum aiki sa kenan to kada ka yadda wallahi ka rika kamantuwa da ba yahude ka ji ne har cikin zuciyarka ka ji idan jikinka ya tashi ka ji jikinka yana yana abin nan karfarwa yana kaduwa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا فلا ربهم يتوكلون sannan kuma mu zamanto masu ɗa'a bayan mun ji idan an ce kai kai idan aka ce ka bari ka bari mu zamanto kamar sahaban manzon Allah da Allah ya ba da shaida a kansu da la ya hafuna laumata la'ini ba sa tsoron zargin mai zargi ba ruwansu da yabawan mai yabawa idan matukan umarni ne na Allah wallahi mu zamanto haka mu zamanto haka sai mun bi tafarkin والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk wanda fa ya tsoraci Allah ya sa tsoron Allah nan a gabansa to waqahu Allah ya isa masa kariya ya samu kariyar Allah wanda ya dogara da Allah din kuma to Allah ya isa masa wanda ya miƙa al'amuransa gaba ɗaya ga Allah ba hannun ɗan adam irinsa ba mai ciwo ko mai mutuwa gobe to Allah ya isan masa komai ya ɗauke masa wanda ya shiryu da shirya irin ta manzon Allah sallallahu ya rayu a kanta to babu shakka ya rayu a kan tafarki na daidai wanda ya riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hannu biyu to ya yi riko da igiyar da ba za ta tsinke ba har abada ku sani ya ku ɗan musulmi masu albarka Allah ubangiji ya datar da ni ya shiryar da ni da ku zuwa ga abun da shi Allah din yake so da manzansa Musabi duk wata al'umma da ta gabace ni, to tana da duk wata al'umma da ta gani tana da magabata tana da magabatanta sannan duk waɗansu magabata suna da masu biye musu baya daga cikin magabata ƙur'ani ya tsistanta mana akwai waɗanda ba su san komai ba ba abin da suka sa a gaba sai addini sai tare mutuncinsu sai lahiransu sai damuwa da halin ɗan uwansu musulmi damuwarsu shi ne ya za a yi al'ummarsu su ci gaba su zaman to wani abu nan gaba damuwarsu shi ne jama'arsu damuwarsu shi ne ya za a yi kada al'ummarsu su kaskanta su zarta irin waɗannan mutanen magabatan da suka ɗauki irin wannan tafarkin rayuwar to sun yi rayuwa mai kyau rayuwarsu ta yi kyau ta zama abin buga misali rayuwarsu ta yi albarka kuma Allah ya ba da shaida a kansu cewa ya yarda da su ma suka zamanto fassarar wani hadisin manzo Allah sallallahu da yake cewa mafi alkhairin ku shine wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma ya kyautata aiki shi ne wanda manzo Allah suka fassara mana hadisin manzo Allah sallallahu da yake mafi alherin mutane mafi fitin mutane su ne wanda suke amfanan mutane ɗan uwansu Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake sai da rayuwarsa ma gaba ɗaya da Allah maɗaukacin sarki don neman yardan Allah ɗin shi kuma Allah ya ce shi mai rangone ne mai rahama ne ga waɗannan bayi daga cikin magabata akwai wanda ba su san komai ba sai duniya kawai da haɗama a kan duniya da kokowa a kan duniya da gasa a kan duniya da kwamutsanta da tsale da suke cikinta ta dalilin tsananin sonta da sa ta a gaba da yayi har ya sai da ma addinin sa ma gaba ɗaya, ya zaɓe ta don addini ya zaɓe ta sama da lahiran ya zaɓe ta sama da mutunci ya zaɓe ta sama da darajar da Allah ya masa ya sai da ma al'ummarsa gaba ɗaya don ta samu ba ruwansu التي بل تؤثرون الحياة الدنيا waɗannan sai suka zamanto su ne fassaran ayan nan da Allah ya ce ula'ika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah waɗannan mutane su ne suka sai da rayuwarsu ta lahira gaba da duniya suka sayi duniya da ita Allah ce to ba za a taɓa sauƙaƙa musu raɗaɗin azaba ba sannan kuma ba mai kwatan su ji Allah Wanzu Allah sallallahu ce dama mafi sharrin ku shine wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa akan barna ya ku bayan Allah yadda irin wannan nau'in mutane guda biyu aka same su cikin magabata to su ma a waɗanda suka biyo musu in su ma ana samun irin su domin kowa da wanda yake koyi da shi na kirkin yanzu yana koyi da na kirki magabacinsa ne mutumin banza na yanzu yana koyi da mutumin banza magabacinsa ne kowa da abin da yake ɗauka da wanda yake koyi da shi Allah maɗaukacin sarki yake faminan nasu daga cikin mutane akwai wanda za ka ji kullum tunaninsa ya kulu rabbana atina fi duniya Allah ka ba a duniya Allah ka bamu mu duniya bani mulki Allah ka bani kaza ka bani kuɗi ka mai da ni kaza fi duniya kawai addu'ar abu Allah ce wa ma lahu fil akhirati min bai da rabo a lahira daidai da kwayan zarra a nan yanzu Allah ce wa minhum daga cikin mutane akwai man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan Allah duk wani abu mai kyau ka bani shi a duniya wa fil akhirati hasanatan hasanan malahira ma duk wani abu mai kyau ka bani kaga ya hada sannan ce wacce na azaban na ka tsare daga azabar wuta waɗancan babu ma wacce na azaban na a harkar atina fi duniya kawai ku duba Allah bai ce ma hasanatan ba ba ruwan su rabbana atina fi duniya hasanatan babu ma hasanatan rabbana atina fi dunya kawai komai a tattaro kawai halal ne a baki in ya damka to duk bala'i halal ne abinda ka ga haram a wajen shi abinda bai damka ba kawai don ma hannun shi bai je kansi ba bane Allah ya ce ula'ika waɗannan masu sai a ba su da duniyar da lahiran duka mai kyau daga ciki sana'a tsare su daga wuta Allah ce lahum nasibun ka ba su babban rabo min saboda ka irin aikin da suka yi wallahu sayyul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne mai gaggawan hisabi ne mai neman duniya har ya samu ya cinye ya gama kamar tsakkawar ido har ya koma ma Allah ya fara ɗanɗanon mai kyautata ma ido har ya koma ma Allah ya shiga rahmar Allah وما أمر illa إلا كلمح البصر أو هو أقرب inna allaha ala kulli shay'in qadir alaka al'amarin kiyama din nan yace kaman tsaftawan ido ko kasa da haka har an gama kai kowa ya san inda ya koma ya ɗan kwana masu albarka da daraja da kima Fazo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ya mana gargadi ya ja kunnen mu mun hattara da karkata zuwa ga duniyar nan da komawa zuwa gare ta gaba daya sai ce duk kowace al'umma cikin al'ummomin manzanni da annabawan da aka aika da irin abin da Allah ya jarrabe su waɗansu al'umman liwaɗi kawai Allah ya jarrabe su ne. kuma shi ne dalilin kifar da su ɗin kaga sai da mutunci dai sai da mutunci dai ba wanda ya kai mai yin liwaɗi a sai da mutunci kuma dai zai samu abun duniya kalli wanda ya sai da mutunci waɗansu shirka bauta ma gumaka waɗansu kawai mudu da ma'auni don kawai su yi kuɗi duniyar nan ta samu waɗansu tsaban bala'in son mukami amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma al'ummarsa bala'in su da fitinan su da Allah ya jarrabi al'ummarsa da shi inji annabi karara ya faɗa yake son kuɗi kawai ta duk inda kuɗi zai samu Ya yake kowace al'umma da irin fitinan ta wa ta ummati al-mal babban hamfakin malamin nan masanin abin nan fiqh Abdul Bar ibn Abdul Bar yace inna dunya inna dinara Ya ce kaga naira wa dirhama da dala a halaka man kana qablakum sun halakar da magabatan ku. su suka dawo aka suka ja aka halakar da al'umma da suka gabace ku wa innahuma muhlikakum kuma ce su ma sai sun halakar da ku kuma a yanzu al-hasan al-basri Allah wani ya masa rahama yace dukkan al'umman da suka wuce kowa yana da irin gunkinsa da yake bautawa yace gunkin wannan al'ummar shine ad-dinar wa dirham kudi kawai naira da kobo kawai yasa bauta wa gunkin na ya hana shi bauta ma Allah ya tuna ma akwai Allah to shi ma haka mai mai bauta wa kudi kan kudi kawai kan kudi kawai kuma abun mamakin shi kudin nan tsananin neman ka da su bai baka sama da yanda Allah ya rubuta maka wallahi kasala da lalaci na wajen neman su ba zai taɓa raganka daga abin da Allah ya rubuta maka ba haka suke duba tsananin son su a yanzu yadda mutum ya zaɓi ya rayu a daji wai ɗan garkuwa da mutane duba yadda ya zaɓi ya rayu a daji don fashi ya bar iyayensa ya bar musu hidima bai san ya suka wuni ba ya suka kwana ba bai zo ya zauna da su bai zo ya musu hidima ya zaɓi zaman daji ya fidda kanki daga nau'in ɗan adam haifinsa ya canza duba wanda yake tonon makabarka duba mai cire sassan jikin ɗan adam duba wanda za a biya su wani wai sunan shi ma hayaki la sunan shi ma wai sana'an shi ma in kana so a daurai ka kira shi shi sana'an shi da ya zaba shi asasi mai kisa haka kidda to bayan da mutum zai ta jini ta alƙawarin ta masa zai kuɗi ba za su abin nan ba ya ci musu ya ci naman ɗan adam ya ka jini ya wanka da shi su don bauta maku. ya yi sauni yana yawo da daddare an ba shi wani laƙani da fita da duhu ya kwana tsakanin makabarta ya kwana a bola ya ci na gasa ya sa na gasa ya je sai da addini sai da komai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya ce a cikin wani hadisi sahihain bukhari da muslim wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba na ji muku tsoron shirka ji annabi na san ba za ku yi shirka bayana ba amma abin da nake ji muku tsoro gasa a kan duniya inda za ta samu wani sahabi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya manzon Allah gaya cikin daddawa aikin da zan yi kawai Allah ya soni ni yanzu yanzu mutane masu so ni yace to ka guji duniya da gasa a kanta Allah zai so ka ka guji abin da ke hannun ɗan adam mutane za su so ka ka guji abin da ke hannu su ya ba ku Allah kai ma ka jira Allah ya baka yanzu bari ku gamo idan da sallar nan masu bara kai ka daga hannu an idan da sallah tana tasbihi subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar kowanne 33 uku ka cika da ɗari ka ce la ilaha illallah da la sharika lahu ka daga hannu ka roƙi Allah shi kuma yana tsaye a ka yana jira kai ba zai yi wannan ba shi yana jira kai ka gama roƙon Allah sannan shi kuma ya roƙe ka sauran shi da subhanallah shi nan ba zai ma faɗa ba ana idan da sallah kawai wajen ka zai faɗo wanda ya so roƙon shi kuma ya ɗaga hannu shi kuma yana gaya ma Allah buƙatunsa sai sa muka zamanto Allah ya baka mu samu shi ne fassarai, Allah ya baka mu samu wato shi ya cire ma tsammani na ma cire tsammani kam ya fito Allah ganiyan da ka bashi ka bani a zuciyar ta mace Allah ubangi ya rufa mana asiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi gaske dan ana musulmi masu albarka da daraja da kima ina kira ga matasa da Allah madaukakin sarki ba mu na musulmi Allah ya yi su yawa matasa alhamdulillah akwai wanda suka yi karatu wani in ka samu injiniya ne wani fasaje daban daban daban daban amma al'amarin siyasa da makalewa ɗan siyasa da makalewa abin hannun ɗan siyasa ya sa ya bar profesor ya bar ma abin da ya karanta kullum ko ka same shi ɗan zaji ne ɗan cin mutunci ɗan wulaƙanci wani sa idan mutum ya kunduma zaji ko ya rubuta wani rubutu na ban mamaki ga shugaba ko ga wani mutum idan na duba profile ɗin sai ga wallahi tallahi ya gama biyu ke ya gama ABU yana da digiri ko yana da master kaga wani ma ya karanta wani business admin wani ya karanta injiniyari, civil engineering electrical engineering wani ya karanta abin nan medicine wani ya karanta da abubuwa da yawa amma wallahi ya tattara su ya aji ya makale wani dan siyasa da ilimin nan nashi da digiri din nan nashi da masters din nan nashi ya zubar da su gaba daya kare a karkashin dan siyasa sai ya yi wa wani zagin da shi wannan ɗin ma bai yi wa ma maƙiyinsa ba ya ci mai mutuncin da wannan ma bai ma ci mutuncin wancan wanda yake abokin katarancin ba ya wulakanta shi ci zarafinsa maimakon ya ba da himma a kan abin da ya karanta ya kautata shi shi ba ya zamanto wani abu amma ya zubar da shi a gefe ya zamanto ɗan banga dan zaki sai kuso an gasa ba da tsiyayya tsakanin al'umma mu ne kadai yanzu duba saboda tsaban son mulki da kuɗin nan duba lokacin da za a fi da 'yan takara ba su son shugaban ƙasa kawai goma sha uku ne zuwa sa hudu a nan arewa kawai yanda ta san wani mushe a yadda shi a daji kaga angulaye suna wawa suna cakan juna suna yaga ko daga kuraye sun ta sama wani mushe wannan ya zo zai yaga wannan ta zo ta bi ta ta kore ta ya zo ya jira zai yaga shi haɗaman bai ci ba kuma yana koran wani karya masu haka al'ummar duka wai musulmi. Yan kudin nan suna mana dariya kawai suna kallon mu kawai saboda tsarin son duniyan nan mutum sai ya je gun gaban wani kafiri a kudin nan ya zauna ya tsuguna masa wayya mai albarka wanda ya mai da shi ɗagutu yana gani Allah ba zai ba shi ba idan ba ya je ya rintsina gaban shi ya gaishe shi ba ya sanya mai albarka ya goyi bayan musulmi da ke sama sai zo ya fada kasa ya zauna ya je neman al'izzata samu izza ta hannu Allah kuma yake a guna inda humul izzata wajen su za ku je ku nemi wata ɗaukata, fa innal izzata lillahi jami'an izza ta Allah gaba mu duba yadda al'ummar kafiran nan suke dunkulewa yanzu suke kara haɗewa suna ɗinka kansu amma mu a yanzu ake tarwatsewa ko babu wanda suke ba da guduma na wajen tarwatsewa irin matasa ka duba yadda ta manne maka nan shekara ashirin da suka wuce nan wani ya yi gwamna shekara takwas ya je ya yi house of reps wajen sau hudu ko uku ya fara daga siyaman, ya fara daga kaza shekaru kaza wajen talatin nan duk a kujerar da yake amma kai kullum ba ka tunani kai ka to wani abu shi ya tsira ya gama gina gida aiki sun gama karatu ya gama biya musu ya gama komai yanzu a gargara yake kawai amma kai kullum kai ka sake rayuwarka ka sake kimanka ka sake abin da ka karanta maganganunka da ɗan daban da bai karatu ba ba su da bambanci ko da yake shi wannan al'amarin kowa da wanda yake kallon shi akwai wanda ya rayu daga ƙasa har ya girma zai yi a daban siyasa ne haka yake kallon akwai wanda ba abin da ya fahimci abin duniya ina sai demokradiya mu kuma a mahangan musulunci muke kallon abu ba a mahangan musulunci al'umma kaman ba a kaman su ne kaɗai manyan wata al'umma kaman su ne kaɗai an ya jarabe su da yunwa yadda suke wawa suke warwa ɗan kuɗaɗe ɗan kaɗan kaga mutum ya canja yana wani zaji kuma masu siyasa wannan ka ji ya fita daga nan ya gudu sai ya shiga wani abin da ya matsale kan ma ya fita bayan ajiya ya sa ka ka zazzagi waɗanda suke abin da waɗanda baya ciki to bayan ka gama zagi su ɗin, yau ya koma ciki an bar ka kai aikin ka ɗaukan lodi da zagi in ya kwana biyu a nan ɗin kuma ya sa ta waɗanda suke can jibi sai ya koma cikin ba ka da aiki daga nan za ka san ba don maslahan ka bane maslahan ki ne ta dame matashi ya rika zagin shugabanninsa yanzu don girman zakin Allah mu duba tun da aka kafa wannan gwamnati kayan soja da takalman soja da makamai da abun sawa a baki saboda chemical abin nan weapon nawa aka kama container container na aka kama za a shigo da na aka kama a port ba fa hukuma ta shigo da su ba waɗannan kashi soja da takalma da makamai dai ina da za su jiya jiya an kama wata mota ta soja a nan an shigo da ita ta boda da yake ana kama waɗancan ta motoci ba to wannan sai aka yi amfani da motar soja stock gaba ɗaya kwasan da suka kama su suke da kayan soja da bus ina za a kai su waye suka shigo da don wa aka shigo da su satin da wuce sojoji suka gano camp inda ake yi ma matasa training a taraba matasa wajen ɗari uku aka kama a shekarar da ta wuce an kama irin su a Benue wani dan majalisa ya faɗa mana a yi ma waɗansu training a nan a plateau su ma har isra'ira aka kai duk kuwa ake ma wannan tanadi to aka yi rigiman nan nan aka yi an kama waɗansu da rigar soja ko aka kama nuna mun Muhammad ko Abubakar ko Aliyu ɗaya daga cikin sai waɗannan da aka yi wa tireni suka sa wannan katifa ba su san kai ɗan apc ko ɗan PDC ko ɗan prc ko ɗan wani abu ba kawai kai musulmi ne eh kawai ku gane wannan ku gane wannan saboda haka jama'a matasa su gane ba abin da zai zo a duniya ka samu nasararsa in ba hakuri ba in ba hakuri ba annabi sallallahu alaihi da sahabai sun shiga kunci shekara uku aka tsare su a shi'is shekara uku ba shi ba ciyarwa ba shiga da abinci sannan ba aure ba aurarwa ba ciniki ba saya ba sayarwa wani sahabi yace wallahi wallahi ganyen bishiya suka rika samu suna tafasa shi suna kwaɗan shi suna ci yanda ake kwaɗan rama shekara uku ɗin yace ɗayan mu in ya zagaya zai bayan gida yanda bayan gidan yake fita kamar yanda akuya ko rago yake kaci guda guda guda haka suke zuba saboda tsaban yunwa hatta yaqula kula rasulu wal amanu ma'ahu mata nasrullah har manzo Allah da wanda suka yi suna cewa yaushe ne nasara alƙawarin nan da Allah ya mana ne zai zo Allah ta'ala inna lahi qarib nasaran annan tana nan kusa nasarar Allah tana nan kusa lokacin da annabi Musa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ya Allah sai ka ba wa fir'auna karfi da iko da dukiya yace abin da ya ga dama na yanka ƴaƴan banu Isra'il na barna a bayan ƙasa na azabtar da wanda yake so ya Allah mun roƙe ka na roƙe ka ka damƙe zuciyarsa yanda imani ba zai shige ka ba kuma ka wargaza abin da ka bashi gaba ɗaya har ranar da zai ga azaba mai raɗaɗi ya Allah Allah ta kad ujibat da'awatu kuma a Allah ya ce annabi Musa na amsa addu'arka daga ran da Allah ya ce masa na amsa din nan malamai suka ce sai da aka yi shekara arba'in kafin Allah ya kama fir'auna din ya halakar da shi a cikin teku shekara arba'in aka yi amma mu shekara uku ma malam kaji matasa zagi la'ana tsinuwa wannan ya tizge su kanan wannan ya tizge su kanan gaba ɗaya arewan ta fito nan gaba yawanci waɗannan su sun gama samun duk abin da suke so wallahi sai wanda wanda baya gode wa Allah shi ne shekaran jiya wancan shi ne jiya shi ne yau kuma shi ne gobe shi ne jibi kai ka zauna a me kenan ta dalilin siyasan nan ka gaji yan ƙwansa ku ta yan kullum abin nan ba zai kai mu ko ina ba mu arewa ɗin duk rigingumin da suka faru ba wanda za a zo a ware shi in aka tashi halaka shi wallahi kafirai suna haɗa kai kuma da sun rantse cewa wannan abun ba zai taɓa koma hannunmu ba saboda haka an yi kyautan abincin a da an raba mataran, an raba indomi an raba tsallen atamfa an raba taliya duk na suke yau kullum mutane a kaskance a wulakantance matasa ba tunani komai to fatirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wallahi ku koma ma Allah ku hada kai kada ku yadda ayi wasa da kada ku mutu ya yadda a kai shi sakin shi da na ƴaƴan shi da na zuriyar mu girmama duk wanda Allah ya bamu hatta ya blugal kitabu ajalahu sai ranan da Allah madaukakin sarki ya sanya masa karshen shi الله أبين من موافقة اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق لسان واجعلنا من الراشدين اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم كن للمسلمين جميعا وكل عالم المسلمين جميعا اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل موتى شهداء موتى موتانا شهداء اللهم اغفر لجميع موتانا وتقبلهم شهداء